premier jamrat da ake na kwanan ayamul mina ana yin ne bayan zawali to amma yanzu yawanci za ga ana ma yin hukumar saudiya suka yi tantin da ke 'yan najeriya su je da daddare alal misali karfe takwas na dare da makamantansu wasu kuma gabanin zawali a ce su je to wannan menene a wanda aka ce su je gabanin zawali kada su kada su bi su don da aka ce ba a jifa kafin zawali don annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba ba su da ikon su ce mutane a je kafin zawa amma suna yi amma kuskure ne suke yi to da haka da abi su a nan wajen amma na dare ba matsala tun da ramuwa ne hmm. za ka yi ibada bayan lokacin ta ya wuce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rusa ga masu a shayarwa hmm. kan su hada jifa din su rinka yi da daddare to da haka babu laifi mutum za a iya yi da daddare amma kafin zawal bai halatta ne malam mutum yana da karfin zai iya zuwa lokacin eh. zawal kamar yadda ya tabbata a sannan amma an ce kasar eh. ku ba ta cikin wannan jadawali eh. ya zama saba ma wani umarni da mutum ya fita a lokacin ya je ya zai shi eh idan dai kamar mutum ɗaya ne mutum biyu wannan babu laifi amma a ce a ce gabaki ɗaya daya za ta yi saboda zai zama kan cewa zai rusa abu da aka yi domin maslaha domin wani abu ne suka yi shi domin maslaha